yau alhamis 22 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin biyu daidai da 27 ga watan januwari shekara ta da 2011 a ci gaba da karatun littafin akhtau sha'i'a na muhammad jamilu zainu Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yanda kuka sani muna ci gaba da karanta shi saboda mu bayyana ma al'umman musulmi ire-iren waɗannan kusakurai da suka yaɗu a tsakankaninmu wanda malam ya ce wajibi ne a gyara su a inganta abin da yake shine daidai kuma wannan gyaran za a yi shi ne fi zo'il kitabi wa sunna a bisa haskakawa da hasken da alkur'ani da sunna suka haskaka wanda waɗannan kusakurai malam ya yi ƙoƙarin kasafta mana ɓangarorinsu kuskure ɓangare kaza ɓangare kaza ɓangare kaza kuma kowanne ya kawo daga ciki ya bayyana yadda mutane za su fahimci yadda kuskuren yake to ba zai ƙetara kuskure na gaba ba sai ya faɗi yadda ya kamata a yi misali in ya ce kaza kuskure ne to kuma sai ce asawa abin da ya zama daidai a rika faɗi ko a rika aikata ko a rika kudurcewa a wannan waje sai malamin sai ce to gashi kama haka wannan ya zama wajibi dukkanin al'umma su yi kokarin kiyayewa da kulawa da shi domin wani kuskuren kamar yadda a mukaddima wannan littafi ya ambata mutane suna daukan shi ba komi ba ne ana daukan shi abu ne sassauka mai sauki domin in na furuci ne baki na faɗin shi ba tare da jin nauyi ba in na kudurcewa ne zuciya na kudurce shi ba da wani wahala ba in kuma na aiki ne gabai suna aikata shi ba da wani gazawa da jin kasala wajen aiwatar da shi ba to sai mala ya ce to amma idan aka kalla abin a ma'auni na shari'a to munin shi da girman laifin shi ya girmama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai zama wajibi ya irin wannan yanayi to a zauna a fadakar da al'umma su kula su kiyaye ba don komai ba sai don ku da ake karantar da ku wannan irin yadda aka fahimci fahimtan ku ga ilimi da kuma ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma fatan dacewa da daidai wanda ake kyautata muku zato to ya kai ga shiryar da ku abin da waɗannan kusakurai suke kunshe da shi don ku gyara kuma ku gyara wasunku ina fatan mun fahimci wannan da kyau amfanin karatu kenan in an yi shi a yi aiki da shi sannan kuma isar da shi zuwa ga waɗanda karatun bai ishe su ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ba manta ba mun yi karatu tun daga bayani akan kuskure na farko har zuwa na goma sha uku haka ne a yau sai malam ya ce kuskure na sha hudu ba'adun nas wasu daga cikin mutane ya kolon kwaji suna cewa laulan nabi yau ai ba don annabi ba ma na shamsun wala kamarun da rana da wata ba a yi su ba da ba su kasance ba da ba a ci moriyar hasken rana da kuma hasken wata ba da ba ci moriyar ɗimin da rana ke bayarwa ko kuma sanyin da ke fitowa daga wata ba ba don annabi ba kenan an yi waɗannan abubuwa ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a bisa ƙudurinsu da kuma furucinsu dumala ya ce wannan kuskure ne kamar yadda in ba manta ba mun yi bayanin shigen wannan a baya waɗanda ke cewa ai duniyan nan ma ɗungurungun ɗinta an yi ta ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka za ku ji suna faɗi cewa in an yi duniya don manzan Allah haka ne wannan furucin kuskure ne ba daidai ba ne kuma faɗin cewa an yi rana ko wata ko duniya ɗungurungun ɗinta don annabi jama'a ba abin da annabi zai samu na kima da daraja wajen faɗin wannan magana domin maganan ƙarya ce tsagwaranta Allah maɗaukin sarki bai yi duniya don annabi ba Allah ya yi duniya ne domin abota mashi ya isa annabi matsayi ya isa annabi mukami kasancewan shi shine amintaccen Allah kan wahayin shi ya ishe shi daraja da martaba a tabbatar da cewa shi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne shine limamin annabawa da manzanni a hannun shi ne tutan yabo a ran tashin alkiyama take Shi ne kadai isasshen da ya isa a sanda Allah zai yi fushi a filin kiyama ya je ya bambaki Allah maɗaukin sarki ya zo ya mutane hisabi Shi ne farko wanda zai fara shiga aljanna shine kaza shine kaza waɗannan darajoji ku ambata su ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sun tabbata cikin alkur'ani da sunna su ne daidai amma ba ƙirƙiro abin da ba shi a ƙurani ba shi a hadisi ba hasali ma faɗin waɗannan abubuwa sun ci karo da abin da ƙur'ani da hadisin suka faɗi yanzu mutumin da ya zo ya ce an yi duniya don annabi to kuma sai ga shi ayan alƙur'ani ta faɗi kishiyar haka allah maɗaukin sarki ce wal arda wa a halil ana ita duniyan nan ƙasa allah ya shimfiɗa ta ne ya tsara ta salo-salo yanayi-yanayi ɓangare daban-daban domin mutane su raya ƙarƙashinta in sun rayu me za su yi sai ce wa ma halaktul jinna wal insa illa abudu na halicce su ne neman su wajen zama domin ni Allah subhanahu Allah su bauta mu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa a duniyan da Allah ya ta sai ce fiha faqihatun wan nakhlu zatul akmal Allah yayi dabinai da inabi da kowa da komi abin da kowa ke bukata Allah madaukin sarki ya yi shi gamsar shi jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma Allah madaukin sarki ce alam naj'al alal arziki kifata shin ba mu sanya ƙasa ta zama gatanan wadatacciya gadaddiya ba a hayan wa amwata rayayyu da matatu kowa Allah madaukin sarki ya mai daidai inda zai dan gida ya dan yi bukka ya dan yi rumfa da zai rabe ya je samun karfi da sararin bauta ma Allah madaukin sarki in kuma ya mutu akwai inda za a binne shi har yau ba mu taba je ana yawo da wata gawa har rasa inda za a sa ta ba haka ne akwai inda mutum zai sa haƙarƙarin ƙarin ya akwai inda zai taka ya kai ya komo ya samu dama da zarafin bauta ma Allah subhanahu wataala wannan shine hikiman halittar duniya gaba daya wannan janibin alkur'ani kenan ba inda alkur'ani ya ce Allah madaukin sarki ya yi duniya ne don annabi babu wannan a cikin alkur'ani tun daga farko har ƙarshe a cikin hadisan annabi shi ma dai bata sake zani ba sabanin haka ne domin annabi yana cewa ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha duniya tsinanna ne abin da ke duniya ma tsinanne ne sai ce sai abin da ya zama ambatan Allah ne sai malami da ɗalibi da abin da ya binci wannan kuma annabi ya ce da duniyan nan ta kai darajar fiffiken sauro a wajen Allah kafiri da bai sha makwalwar ruwa ba akwai sanda annabi yake tafe da sahabbai sai suka gitta suka wuce mushen akuya sai annabi ya ce me yasa aka yadda wannan akuya ku kwace kaman bai sani ba mun gano wannan da kyau ko haka dama al'adan ƙwararren malami yake a duk lokacin da yake son ya karantar da ɗaliban shi sai jefa masu tambaya ga abin da ya sani domin ya sanar da su wani ilimin ya suka ce ai saboda mushe ce saboda ta wulakanta ce saboda ba ta da amfani ce saboda saboda saboda sai annabi ya ce da duniya ta kai daraja da martaban wannan dan akuya a wajen Allah to da Allah madaukin sarki bai bar kafir ya sha makwalwar ruwa ba ku ga inda manzan Allah ya raga-raga da duniya ya siffanta ta da fiffiken sauro ya siffanta ta da mushen akuya to yanzu sai mutum ya zo wai yana neman ya girmama annabi ne sai ce wai an yi kazamin abu irin wannan domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasali kun karanta ayoyin alkur'ani da yawa sai ku ga Allah madaukin sarki yana siffanta duniya da cewa ba ta da tabbas mun gano wannan wani lokaci a siffanta ta da karmami a siffanta ta da yabanya a siffanta ta da yaudara a siffanta ta da kaza da kaza da kaza a ce wanda yake da irin wannan siffa a ce wai an yi shi ne don annabi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a hadisi annabi ya ce kun fi duniya ka annaka gari. ka zama a duniyan nan kai ka ce kai bako ne bako ya taba shimfiɗa ya kwanta ya nashi ya abin da ya ga dama tunani yake yau ko gobe zai kara gaba ku wani zango ne na aiki waje ne na bautan Allah madaukakin sarki shi yasa yace tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kun ji hikiman duniya halitta ta hikiman halittan ki da kowa da kowa shine bi Allah madaukakin sarki kuma Allah zai jaraba kowa ya ga shin menene yayi domin ranar kiyama ya kwashi sakamako jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa Allah bai yi duniya dan annabi ba sannan rana da wata su ma Allah madaukin sarki bai yi su domin annabi ba yayi su ne kawai zama aya abin daukan izna ga mai hankali ya dauki izna ya bi Allah madaukin sarki saboda jujjuyawan yini da dare alama ne daga cikin alamun da ke bayyana ɗaukan izina ga duk mai hankali da tunani da hangen nesa cewa watan wata rana za a waye gari kiyama ta tsaya Allah madaukin sarki ya samu dace mala yake cewa wahiya ugniyatun li abdurrahman al-abnudi wannan waka cewa laulan nabiyyu ma kana shamsun wala qamarun mala yace ugniyatun wata waka ce na abdurrahman abnudi wani mawaki ne male cewa huwa sha'irun misri wani kwararre shahararre fitaccen mawaki ne a ƙasan masar hadahullahu male ce allah shirya da shi wa haza kazibun alallahi wa rasulihi cewa an yi rana da wata ne don annabi wannan tsabagen ƙarya ce da aka gindayo ta aka danganta ta ga allah da kuma manzan shi Ƙariya ce ƙarara li'anna shamsa wal kamara domin rana da wata maujudan suna nan samammu ƙoblan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku tuntuni tun kafin annabi allah ya ranan shi kuma ya watan shi shi yasa allah bai yi don annabi ba da an yi ne don annabi to da sai ya zama ba su kwata-kwata a zamun nan baya sai da ya zo ne sai a saman mai da shi kuma fahimci wannan da kyau ko to sai masu wancan ƙarerayen sai su ce wai ai annabi ne farkon halittar Allah kun ga anan ma wannan zance nasa ƙarya ne domin ya ci karo da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah masu tarin yawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai a ce wai ai farkon kaza da kaza duk mun karanta in ba ku manta ba a karatukan wannan littafi na baya A wai ai farko an ɗauki hasken Allah ne aka kasa hudu aka annabi aka yi waye duk wasu ƙarerai ne da surkulle wanda waɗanda ba su san Allah ba da annabin shi suke faɗi Allah ya shiryar da su malai ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta ne kakku rika ko ni da yabo kama afaratin nasara na maryama kamar yadda nasara kiristoci kenan suka ko ta isa ɗan maryamu da yabo fa inna ma ana abdun annabi ya ce ku ce ni bawa ne ku fa inna ma ana abdun ni bawan Allah ne faƙolo abdullahi wa rasuli in kun tashi magana dangane da ne ku ce ni bawan Allah ne ko manzan shi ne kowa ya ci birki a nan kuma fahimci wannan da kyau ko kar wanda ya ƙara ya wuce da annabi matsayin da Allah madaukin sarki bai kai shi ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al muslim ne ya fitar da shi shi sa duk yanda za a yaba annabi a yabe shi da abin da Allah ya yabe shi da shi a cikin alkur'ani kuma wasu sai su ga wai ai laifi ne su ce manzan Allah Abdullahi Allah ma ya kira shi da shi mun gane wannan Ya yace tabarakan lazi al furkana ala abdihi yakuna lil alamin nadhira yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir to ku faɗi abin da Allah madaukin sarki ya ambata akan manzon Allah shikenan sai ku zauna lafiya ai ina ganin babu wani mukamin da wani zai hau a duniyan nan kowane ne cikin waɗanda suka gabata da waɗanda kenan da wanda za zo nan gaba wanda zai cimma matsayi da mukamin da manzan Allah yake a kan shi babu ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace malam bayan da ya bayyana mana kuskuren wancan magana sai ce as-sawab abin da yake daidai a fadi a ce laulallahu yo ba dan Allah ba summa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan Allah ya yi ma duniya da al'umma baiwa ta hanyar aiko annabi lakanatul arab da larabawa sun kasance fi jahiliya cikin bata na maguzanci da kuma jahiliya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba dan allah ya ji kan duniya da al'umma ba ta hanyar aiko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da duniya ta cika da duhu irin na maguzanci da jahilci da zama cikin rashin sanin inda aka sa ma gaba ma'ana duniya ta zauna mutane su rayu rayuwa na barkatai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to in an faɗi wannan to an yi daidai kuma abin ai haka ne mun gano wannan da kyau ko domin qur'ani ya ce mannan lahu me alal mu'minina hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai iz a fihim yayin da ya aiko a cikinsu su kun ga ba je cikin wasu mala'iku ko cikin wasu aljanu ko cikin wasu halittu ba sai aka a sai baiwar sai ta zama a cikinmu ne laƙar kuma rasulun min anfusikum azizun alaihim ma a nittum harisun alaikum bil na ra'ufur rahim sai zama daga cikinmu ne Ya zo yana tsarkake mu yana karanta mana ayoyin Allah yana isar da saƙonnin Allah zuwa gare mu ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce wa in kanu min qablu duk da cewa al'umma sun zama kafin aiko annabin lafi zalalin mubin suna cikin bata ne cikin fagamniya cikin rudu bata mabayyaniya ina fatan mun fahimci wannan da kyau yau ai wannan baiwa ne wannan jin kai ne wannan yarda ce na Allah maraukin sarki da ya mana to a ambaci abin da Allah ya ambata shine kaɗai zaman lafiya Allah ya sa mu dace to kuskure na sha biyar bayan wannan mala ya ce tasmiyatu ba'adun nas bi malakil muluk kiran wasu mutane da ake a yau a ce wane shine sarkin sarakuna ko mun fahimci wannan da kyau ko sarkin sarakuna mala ya ce wannan kuskure ne wasu malaman suka ce haka ma faɗin kadil kudat alƙalin alƙalai wannan kuskure ne shi ma sai dai a ce ra'isul kudati ko mun fahimci wannan da kyau ko shugaban alkalai ko a ce ra'isul muluk shugaban sarakunan gaba daya amma sarkin sarakuna yiwaye Allah kenan mun gano wannan da kyau ko qadil qudat yiwaye Allah kenan duk da zamakshari kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari ya ce idan aka ce qadil qudat ana nufin alkalin da ya fi sauran ilimi da kuma hukunci na adalci ko mun gano wannan da kyau jama'a to abin da suke ambatawa kenan yanzu ba raddul nan. yanzu misali malam abubakar mahmudu gumi a lokacin rayuwar shi shine shugaban alkalai mun fahimci wannan da shi ko a da abin da suke rubuta kenan in a raddul azhan a rubuta raddul azhani ila ma'anil qur'an tafsiru abi bakar mahamudu jumi sai a sa qadil kudaci najeriya mun gano wannan haka masu bugawa suke amma da haka an karar sai a koma ana rubuta ra'isu kudaci najeriya mun gano wannan da kyau ko shugaban alkalai ne shi shi yasa malam abubakar gomu ba karamin mutum bane kuma mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kai haske da ni'ima kabarin shi to malikil muluk da ake ambata wa mala ce wannan kuskure ne as-sawab abin da yake shine daidai maliki saudiya misali sai a ce sarkin saudiya malakil maghrib a ce sarkin morocco malakil urdun a ce sarkin urd wa gairu zalika da makamancin wannan kama a ce malaku zagzag sarkin zazzauko yawwa shikenan min al-asma'il mubaha daga cikin sunaye waɗanda suka halatta a faɗi amma bai halatta a ce wani shine sarkin sarakuna ba qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce akhnaqul asma mafi muni da tozarci na sunaye inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wani ruwayan Abu Dawud da Tirmidhi aka ce a ranar kiyama mutumin da ake kiran shi da wannan suna zai tashi ko za a kira shi da mafi munin suna ya zauna a mafi munin matsayi ya haɗu da mafi munin sakamako ko dai shi ya kira kanshi da shi ko a kira shi da shi ya yadda to ya shiga uku rajulun ta tasamma bi malakil muluk shine mutumin da ake kiran shi da cewa wai shine sarkin sarakuna ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi al al-Bukhari ne ya fitar da shi qala Sufiyan. sufiyan ibn uyaina ya ƙoro ya ce ghairuhu wani wa malamin da ba sufiyan ba ya bayani ya ce tafsiruhu fassarar malikil muluk da ake faɗi shine shahani sha sarkin sarakuna sha da yaren farisa shine sarki ko mun fahimci wannan da kyau ku da kuke ji ana cewa sha na ƙasan iran to a yarensu na farisa to abin da suke nufi da sha shine sarki to ba a cewa sarkin sarakuna sarkin sarakuna shine Allah subhanahu ta'ala jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ko duk irin waɗannan kusakure a hankali ana bayyana wa mutane sai su gane kuma da fatan Allah madaukin sarki zai azamu a bisa turba ta shirya Allah ya sa mu dace kuskure na sha shida da malam ya ankarar da al'umman annabi a cikin wannan littafi shine mutum ya zo wajen rantsuwa ko kore abu yana son ya nuna shi ba zai yi ba cewa shi da ya kaza gara kaza ba ana faɗi ba mutum ya ce lalle in yi kaza shi shege ne haka ne ko kuma zina uwar shi ta ta haife shi haka ne ko shi dan kwararo ne ko dan shi kaza ne ba mutane sukan yi irin wannan ganganci su faɗi maganganu marasa kyau marasa daɗi da fa'ida irin wannan ba to ma ya ce irinsu da ire-irensu gaba ɗaya kuskure ne amma kuskuren da ya fi wannan muni shine a samu mutum yana cewa ana nasrani wai shi kirista ne ana yahudi ko shi ba yahudi ne laufa altu kaza muddin ya aikata kaza mun gano wannan da kyau ko mutum ya ce ya zama kafiri to ya zama ba ma guji shi arne ne ba ku jin mutane suna faɗin haka mun gano wannan da kyau ko in zaki ambaci irin wannan kira kokarin tunkuɗe da mirin daji ki danganta ki ce ni kaza ki ce ya ce shi yana daga cikin ladabin zance to faɗin irin waɗannan abubuwan kuskure ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko mutum ce in yi kaza ya zama kafiri mala ya ce wa haza khata wannan a hakikanin gaskiya kuskure ne fahish mugun kuskure mai muni ya ƙuluhu ba'adun nas wasu daga cikin mutane kan faɗi wannan min babil yamin a matsayin rantsuwa wa hukumuhu to amma bari ku in mutum ya irin wannan taɓar-gaza, ya faɗi wannan muguwar kalma na ka toɓara to hukuncinta hukumul yamin tana ɗaukan hukuncin rantsuwa ne da za ki irin wannan rantsuwa mummuna sai ki saba abin da kika faɗi sai kin yi ka fara kuma ka'idan kafara mutane wajibi ne su kiyaye ana bin kafara ne a bisa mataki ba, ba kawai mutum na yin kafara yana abubuwa sai ce to wai azumi zai kama yi ba a kur'ani cewa fa kafaratuhu it'amu asharati fara shi shine za a fara ci da miskine goma ne idan mutum bai da hali au kiswatuhum ko kuma ya tufatar da su au tahriru raqaba ko 'yantar da baiwa to in mutum bai iya ciyarwa bai da halin da zai tufatar bai da halin da zai yanta bawa baiwa ko kuma ba masu bukatan waɗannan abubuwan to shine fa ita'amu fa yamin ayyamin to shine aka ce azumi uku to in mutum yana son ya kiyaye kada ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su hau kan shi shine qur'ani ya ce wahfazu aymanakum Allah ku kiyaye rantsuyoyinku. ba kawai mutum yana yin abu kawai sai gindiyo rantsuwa ya ta yin abubuwa daga ba kuma abun duniya ya zo ya ishe shi ba to hukuncin irin wannan taɓar gaza wajen rantsuwa to mala ya ce hukuncin rantsuwa ne li'annal ka'ile na bizalika domin mai faɗin irin wannan maganan ya zunnuna suna zaton anna hazila ibara amfani da irin wannan salo na rantsuwa au kadu shi ya fi ƙarfi min alhalafi billah sama da ma rantsuwa da Allah ya ce ya zama arni ya zama kafiri shi dan shegiya ne shi tsinanni ne shi dan kwararo ne zina uwa shi ta haife shi kuna gane wannan da kyau ku yana ganin yayi irin wannan cika bakin to ma ya fiye rantsuwa da Allah mali ce fayyuriduna sai a same su a manufansu an yi akido ma ya na su karfafa abin da suke faɗi na rantsuwa bi misal hazil ibara da irin wannan salon zance to duk da haka ko da mutum yana faɗi saboda ya karfafa abin ne a musulunci wannan kuskure ne amma iza a ta ta'azima zalika a duk lokacin da mutum ya ƙudurce kuma a zuciyar shi wai wannan abin da yake faɗi yana girmama abin ya yadda da abin ya amince da abin a tunanin shi wannan abu daidai ne au arada an ya kuna muttasifan bizalika ko yana tunanin zai siffanti da wannan abin kai tsaye haka ya kudurci a cikin zuciyar shi malam ya ce kafara mutum ya zama kafiri wa in aradal bu'ud amma in yana nufin nisanta ne misali mutum ya ce shi in yi kaza ya zama kafiri a tunanin shi yana yi shi ya zama kafirin kuma zai ma zama kafiri in yi haka to ko bai yi abin ba ko bai kaza ba to ya zama kafirin amma in yana faɗin ya nisanta ne yadda yake kyaman kafirci haka yake kyaman wannan abu kuna gane wannan da kyau ku to malam ya ce lam yakfur bai zai zama kafiri ba sai dai ya aikata kuskure mummunan kuskuren da ba a yadda bawa mai ilimi mai imani da tsoron Allah ya amfani da wannan ba as-sawab abin da yake daidai musulmi yayi duk sanda zai rantsuwa ya ce wallahi ta isa wai kalmar da musulmi suke ganin ta yawa cikin su ɗauka suke kalma ce mai sauki mutum sai ya rika fani ya ce wallahi mun gano wannan da kyau ko a in ya zama yasasshiyar rantsuwa da aka saba eh to la kuma Allahu bil lagwi fi aymanikum amma in ya zo mutum ya karfafa ya ce wallahi to lalle wannan rantsuwan ta yi kuma ko ina ta isa ba sai ya saba qur'ani ba wa rabbil ka'aba ko mace ya ce na rantse da ubangijin ka'aba wa ma ashbaha da abin da ya kama da haka min alhalafi billah na rantsuwa da Allah shi ake son musulmi yayi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabi ya ce man kana halifan falyahlib billah duk wanda zai yi rantsuwa to fa ya rantse da Allah aw liyasmut ko ya ja bakin shi shiru kun ji kaida duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah kadai wanda ba zai iya rantsuwa da Allah ba to an ba shi umarni ga shawara ya yi shuru kawai shi ya fi mai zaman lafiya wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabin rahama ya ce man halafa bi millatin ghairal islam duk wanda ya rantsuwa da wani addini ba na musulunci ba ko duk wanda ya rantsuwa da wani rantsuwa da wasu mutane mabiya wasu addinai suke yi ba irin rantsuwan da ya zo cikin musulunci ba kaziban ko a kan ƙarya ya rantsuwan fahuwa kama ƙala abin da ya faɗi ya tabbata mun gano wannan da kyau ko ba nufin rantsuwa yake yi ba kuma ya yi rantsuwa da wani addini na ƙarya da tunani wanda ya saba ma ƙa'idan shari'a to abin da ya faɗi ya tabbata shi yasa kowa ya kama ku da Kur'ani ya ce wahfazu aymanakum ku yi taka tsantsan wajen tsare rantsa-rantsan ku da kuma kame bakinku Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi qala an-Nawawi rahimahullah al-Imam an-Nawawi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ce? fihi bayanun ghaladi taharim al-yamin al-fajira lalle a cikin wannan bayanan da suka zo a cikin wannan hadisi akwai ghiladu taharim al-yamin kausasawa da ƙarfafa bayani na muni da haramcin yin rantsuwa alfajira wata rantsuwa ta zama ta saba ma ƙa'ida na shari'a kun sa akwai irin wannan mutum kawai sai ta rantsa-rantsi ga abin da ya zama yaminun ne alfajara. mala ya ce walhalafi bi millata ghairul islam da kuma yin rantsuwa da wani addini da ba musulunci ba ka kaulihi huwa yahudi mutum ya ce wai shi ba yahudi ne wannan rantsuwa da wani addini wanda ba na musulunci ba awa ne ko mutum ya ce shi ya zama ba nasare in kana kaza wa kaza muddin wai kaza da kaza ya kasance a ƙulu mala ya ce ni bari in yi jawabi daga ƙarshe in ce alal musulmi ya zama wajibi ga bawa musulmi an yabta'ida an hadhihi kalimat ya ƙoƙarin nisantan ire-iren waɗannan kalmomi allati ta kunu sababan fi hurujihi min islami wanda suke zama sababin fitan shi put daga cikin addinin musulunci lallai musulmi ya rufa ma shi asiri ya yi taka tsantsan ya nisanci waɗannan abubuwan in ba haka ba kuwa to zai ma kanshi ka taɓar gaza da ka kasassaɓan da ba san ran da kuma al'amari zai kowa mashi daidai ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayan da malai bayyana mana irin abin da ya dace musulmi ya yi yayin rantsuwa kuma ya kokarin tsoratar da mu dangane da ire-iren waɗannan rantse-rantse waɗanda ba su dace ba to sai kuma ya ce alkhata usabi ashar kuskure na goma sha bakwai qaulul ba'ad maganan da wasu ke faɗi inda ta hadithihi a lokacin da mutum zai zo ya fara jawabi kun fahimci wannan da kyau jama'a idan za a fara jawabi shin jawabin nan an gayyaci taro ne na ƙasa ko ko taro ne da mutane suke na kabilanci ko ko ta koma na menene kuna fahimtar wannan da kyau jama'a don an zo fara irin waɗannan jawaban sai ku ji mutum ya ce bismil aruba yana farawa da sunan larabawa ko da sunan yarensu na larabci ko da su kuna gane wannan da kyau ku kamar yanzu yadda za a fara jawabi ku ji an ce maza da mata ko ladies and gentlemen waye waye waye ba da haka ake farawa ba to shine wannan bid'an mala yake son ya kankari ya hana musulmi wa kazalika bismil watan ko a fara da sunan ƙasa muna fara jawabin nan da sunan ƙasanmu kulalliya abin kaunanmu wanda muke karewa safiya da yammaci da duk abin da muka mallaka abin kaunanmu abin tabbatarwanmu ga iya kuna gane wannan wasu surute ga su na marasa fa'ida bismi sha'abi ko kuma za a fara taro sai a fara kururuwa da korototo da karanta tarihi na sunan wannan kabila in hausawa ne a fara ba da labarai na karerai dangane da darajoji da matsayi da tushen hausawa in yarbawa ne in inyamurai ne in fulani ne in bare-bare ne in nufawa ne ko ma waye ma za a fara jawabi a fara kiran irin waɗannan abubuwa na maguzanci malai ce wannan kuskure ne as-sawab abin da yake daidai shine bismillahir rahmanir rahim a fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa da gode ma Allah madaukin sarki wa thana'u alaihi da kuma jinjinan ban girma ga shi Allah subhanahu wata'ala kuna gane wannan da kyau ku abin da ya kamata kenan ko da jawabi zaki a matsayin ki na babban ma'aikaciya ko ta babbar bakuwa da ga yace ki jawabi kina bikewa ki fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ki yi hudu batul haja tsab ko ki yi ta da larabcinta ko ki yi ta da hausa ko da turanci zaki ki iya cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga allah muna gode mashi muna neman taimakon shi muna fatan ya shiryar da mu muna roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu wanda duk Allah madaukin sarki ya shiryar babu wani wanda zai batar da shi wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu an bautawa a bisa cancanta sai Allah sannan ina shaida lalle annan Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne bayan haka to sai mutum ya ci gaba da jawabin in kina gudun kakki da larabci kila ba su ji ba ko kuma irin yanzu yadda ake kokarin kwakwafe arna a nuna masu wai addinin al'amarin ta ɗaya ne ba ka ake yi ba to sai ke wannan amma an kika zo inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wani na'udhu billahi min an fusna. har zuwa ƙarshe dokin kyautata haka manzan Allah yake mun fahimci wannan idan da za zaki wani ce bai gane wannan ba sai a ce haka mai gidanmu manzan Allah yake Allah ya sa mu dace malam ya ce waƙad kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaktub lilmuluk annabi ya kasance yana yin rubutu ga sarakuna wa ya ƙulu sai ce fi awwali kalamihi a farkon zancen shi min muhammadin abdullahi wa rasulihi wannan saƙo ne daga muhammadu bawan allah kuma manzan shi mun gano wannan ku je ku bi wasiƙun da annabi ya aika lokacin da ya aika da rasail ilal muluk za ga yana fara ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila herakal azimu kaza ko ila makaukis azimu kaza ko ila kaza sai ce me ina kiran ga da kiran musulunci ta'alo ila kalimatin sawa'in na wa bainakum Allah na abu da illallah ku zo zuwa ga wata kalma kwaya ɗaya tallin tal wacce ita za ta daidaita mu da ku mun gano wannan da kyau ku ita ce kan mu sake mu bauta ma kowa sai Allah kar mi kaza Allah kaɗai za mu ma kar mi kaza kaza kaɗai kuna gano wannan ku abin da kaɗai fake musulunci abin da aka ce aiki kenan kuma wani daidaito yanzu da ake cewa za a daidaita namiji da mace to sai a kokarin daidaita halittar amma abin da ke daidaita shine Allah na abuda illallah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min shi shikenan Allah ya sa mu dace wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi qala shaykh muhammad al-hamid as-suri alimu hama wani babban malami mai suna muhammad hamid as-suri babban malamin ƙasar hama ne ma nasahu ga jawabin da yayi yace sha'a fi istiftahil afal ya yadu a cikin al'umma dangane da buɗe tarurruka an ya kula ariful hafal shine shugaban taro mun gano wannan da kyau guest speaker in yi miƙe to yana farawa ne ce bismil aliyul qadir bismil aruba muna fara taro da sunan allah mabuwaye mai iko sannan da sunan ƙabilanmu da sunan kaza kaza namu ko muna alfahari da kasancewa mu larabawa ko alfahari da kasancewa mu kabila kaza bismil watan da sunan kasanmu da alfahari da ita mun fahimci wannan kene yanzu duk in za a jawabi yana daga cikin kuskure farawa da taken najeriya da me ake farawa da karatun alkur'ani duk taron da za a yi ko taron waye ina fatan mun fahimci wannan da kyau wancan kuskure ne a Najeriya can ma kuskure ne naftati wa hazal hafal sai ce muna bude wannan taro sai jero maganganun shi ne shirme ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma ana farawa ne da karatun alkur'ani yana daga cikin kuskure ma in za a yi taro ana zuwa ce malam bude mana taro da addu'a ƙur'ani za a karanta in an yi karatun alkur'ani daga nan a yi addu'a ko kuma daga nan a ci gaba da taro kawai jama'ar annabi kuna fahimta ko Allah ya shiryar da mu mala yace al alistiftah bismil aliyyil qadir hamidun jiddan farawa da ambatan sunan Allah hamid da kuma al ko al da kuma al-qadir wannan abin yabo ne matuka wala malama alaihi babu wani zargi akan wannan bal fihi ajrun sai dai ma ana sa ran samun lada mahama sahabar niyyatun salihah muddin dai wannan abin da mutum ya yi ya yi ne da ninya kyakkyawa to za a ba shi lada a kan buɗewa da waɗancan sunaye na Allah walam yu dakhilil hafal al-mukhalafa in ya zama wannan taron ba a shigo mai da abubuwan da sun saba ma shari'ar musulunci ba lakinnahu bismil aruba sai dai a ce da sunan larabci ko da sunan ƙasa ko da sunan yanki ko da sunan yare bismil watan sunan ƙasa rero ja'iz shar'an a shari'anci wannan ba daidai ba ne mun gano wannan da ke ko mala ya ce li ikhlalihi bit tauhid saboda wannan yana ruguza yana rushe tauhidi wa huwa akaddu lahi alal abid tauhidi kuwa shine mafi girman haƙƙin da Allah madaukin sarki ke da shi akan bayan shi ko ba a wasa da harka na tauhidi da ke da a ko'ina ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk abin da zai taba tauhidi malaman Allah kokari suke yi su tunkuɗe mutane su hana su su ɗaura sa kan tarba ta kware Allah ya tabbatar da digadigan mu kan tauhidi malam ce walau anna shirkan lafziyan na hawa haza ko da misali shirka ne na lafazi irin wannan sahiba zikirallah aka gwama shi da ambatan Allah alal misali wajen yanka la haruma aklaha cin dabban ya zama haram a ce bismillahi da sunan ƙasa mun gano wannan to yanzu an hada sunan Allah da wani abu na shirka to wannan dabban haramun ne a ce kenan idan aka fara da sunan Allah sai kuma aka cike da waɗancan abubuwa na shirka na lafazi to wancan ambatan Allah ya lalace saboda Allah a cikin hadisi kudus yana cewa ana agana shiraka ana shirka man amila amalan asharaka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda ya aiki ko ya aikin yake in ya kuskure ya sake ya hada Allah da wani a cikin aikin to Allah ya yi fushi ya ce baya son aikin kai ma da kai aikin Allah baya son ka shi yasa sai ai taka kula to da misali irin wannan mutum zai zo yanka kaza sai ya ambaci sunan Allah ya hada da sunan wani shehi ko ya ambaci sunan Allah ya hada da sunan wani gunki ya ambaci sunan Allah ya hada da sunan wani aljan ko wani annabi ko wani mala'ika to ya yi shirka wannan dabba ta haramta a ci mala ce wa tabarat kalmaita sai a kalli wannan dabba kamar mushi walau kanal mazkur ko da ku abin da aka ambata ma'asmillahi an ambace shi da sunan Allah shi abin da aka ambata rasulan ya zama annabi ne au malakan ko mala'ika ne au ka'inan kai koma menene in ya zama rairas mallahi azza wa jalla in ba sunan Allah ba ne aka gwama wajen yankan to Allah ya yi fushi ba zai karba ba jima mun fahimci wannan kama wajen kiran sallah ne idan aka zo aka ambaci sunan Allah aka ambaci sunan wani wanda ba annabi ba a cikin kiran sallah to wannan kiran sallan ta ɓaci ba don koyin ba sai dan Allah bai yadda a kira sunan kowa a kiran sallah ba sai sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma ana kira ne saboda Allah ya gwama wajen kalman shahada ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau to idan aka kara da sunan wani ko da annabi Ibrahim ne ko da annabi Adam ne ko annabi Isa ko annabi Nuh ko annabi waye to shi shikenan wannan abu ya lalace to haka duk in an zo tarika irin wannan duk yanda aka ambaci sunan Allah kai addu'a kai karatun alqur'ani to amma sai aka shigo da wasu abubuwa waɗanda suke ba su da alaƙa da tauhidi shirka ne to sai Allah maɗaukin sarki sai ya fushi sai ce dukka ma baya so jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ku Allah ya sa mu dace to sai malam sai ce innana ma'a taqdiruna duk da mu kadar mu kaddara kuma mu tabbatar da abin da yake haka ne kasancewa mu lil'aruba mu larabawa ne والوطن الذي تكتفينها تشريعات الله كما ƙasan da muke rayuwa a ciki muna godiya ga Allah madaukin sarki shari'ar Allah ne ke gudanar da ita Wata alimatihi as-samiya kuma ana aiki ne da shari'ar musulunci mai daraja ma na laha tare da Allah ya sa muna zauna irin wannan gari haka wa da'awatuna li nasrihima kuma da'awan da muke yi muna yi ne saboda taimaka mu addinin Allah la nara bi tasmiyati biha sha'ira ba mu ganin kiran waɗannan suna na gari da larabci da yanki ya dace lima fiha min khadashi tauhid saboda wannan yana karce tauhidi yana rusa tauhidi yana watsa shi malam jamilu zainu mutumin garin Makani. ne shine ke cewa eh abinda aka faɗi ba ƙarya bane mu larabawa ne muna zaune a yankin larabawa sannan ko muna zaune a ƙasa mai da'awan cewa ana shari'a ne da littafin Allah kuma da'awan da muke da'awa ne muke kira mutane zuwa ga littafin Allah kuma muna ba su kariya muna ƙara haɓaka su amma fa duk da haka bai halatta wajen taruka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba duk tsarkin gari da tsarkin aiki da tsarkin waje bai halatta a wannan ba jima kun ga malamai mukhlasai ko Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa wattauhidin rukunin lahi shadid shi tauhidi rukuni ne na allah maɗaukin sarki mai ƙarfi wa imaduhul aqwa kuma shine shishike da ke tabbatar da tauhidi shishike mafi ƙarfi wa huwa a'azamu matalub wannan shine mafi girman abin nema asallahu alaihi kullu nabiyil mursal wanda Allah ya aiko kowane annabi manzo wajen mutane wannan shine abin da ya fi kowanne girma yasa Allah madaukakin sarki yace a ba'asna fi kulli ummatin rasulan hakika kowace al'umma sai da muka aika mata da manzo aikin manzon shine ani ibudullaha wajtanibu at-taghut abota ma Allah kuma daguta a nisance shi me shi shine duk abin da ba Allah ba kuma aka kira shi a matsayin da ake kiran Allah ya zama dagut malai ce intaha min kitabi rudud ala abatil wannan ya kwaso wannan maganganu ne a cikin littafin rudud ala abatil Allah madaukin sarki ya samu dace aqulu ni malam jamilu zaini sai in ce wajadtu fil kitabil mazkur akhfa shirkiya ard at-tauhid malai ce a cikin wannan littafin da aka ambata na samu wasu lafuzza waɗanda suke kusakurai ne na shirka wanda suke cin karo da tauhidi wa zalika hina ma su'ila shine yayin da aka tambayi malamin hal hunaka aqtab wa abdal wa agwas jama'a muna gano wannan wannan wasu sunaye ne wanda kaman mun taɓa yin bayanai da ku dangane da waɗannan sunaye anan ko waye gausi waye badali waye kuma akatab wasu mutane ne wanda in allah madaukin sarki ya so za mu ci kauro da su a nan gaba za mu zo da littafi za mu muku sharhi da bayanai da irin ayyukan da aka ba su da irin karfin da aka ɗauke su aka kai sa kai in allah ya yarda a karatun da zai biye bayan wannan abin da zan so shine ku same su a matsayin a hannunku ko wancan maku muku photocopy eh to sai ku kori ku samu ku rike domin ya zama dalili mai karfi a hannu domin ku san wane ne kutubi waye gausi suwaye abdal ko mun fahimci wannan to an tambayi malamin suwaye faƙalas sai ce na'am hunaka a ƙatab lallai akwai kutubi kutubi wa abdal akwai abdal abdal da yawa wa agawas akwai gausi gausi ai kowa san waye gausi ko don ko a waka ma yan bida sun yi waka sun ce ba ni bayanin gausi mun gano wannan da kyau ko to shi gausin hata a cikin wannan waka da suka ce ba na bayanin gausi sai da suka yi abubuwa wanda suke na shirka ne da banna da tabar gaza masu dimbin yawa a lokutan baya mun zo mun yi tambihi kan waɗannan abubuwa na farko sun faɗi kalmomin da yake ɓatanci ne ga shi kanshi manzon Allah mun gano wannan da ko dan a cikin waka suna cewa har me kowa mai komi wa me kowa me komi wai zuwan ka ne gausi aka san shi kenan annabi da ya zo ya gama duk abin da ya ba ma a san Allah ba yanzu wannan yaban annabi ne ko cin mutuncin shi ne a ciki ne ce har mai kowa mai komi zuwan ka ne gausi aka san shi shi sa sauraron wannan waka haramun ne mun gano wannan sauran akwai cin mutuncin shi kan shi annabi a ciki ina fata mun gano wannan da kyau ma'ana zuwan da annabi ba san Allah ba sai zuwan gausi mu abin da muka fahimta kenan a cikin bayanin in ku annabi ya zo ya san da mutane Allah to sai a ce bayan zuwan ka ne to kuma an faɗa ka shi ma ƙarya ne saboda bayan tafiyar manzon Allah annabi ya ce khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zamanin tabi'ai ba san gausi ba kuma gausin nan yaushe yazo yaushe tafi a zamanin saddauni ya so ma ya fa an tattakura ma zuwan shi kuma gano wannan da kyau gaba ɗayan fahar mutuwan shi bai kai shekara hamsin ba a shi wanda suka raye shekara dubu barkate da suka gabata dubu da ɗari hudu da waye-waye dubban san Allah ba sai zuwan gausi kun gano wannan da kyau ku wai wasu sun san shi wasu ko su ko ba su san komi ba wai in ka san gausi ya ce wallahi malam ka san Allah kun gano wannan da kyau ku ku ji wasu maganganu abinda zan iya tunowa suke cewa wai shazili ma ya haihu maliku ma ya haihu suka lissafi wasu manyan bayan Allah na kware masu da'a mun gano yace su duka wai gaba ɗaya waɗannan sun haihu wai ba su kai shi yawan 'ya'ya ba yace gaskiya ne ba su kai shi yawan 'ya'ya ba domin ba su kai shi yawan mata ba kuma gano wannan a cikin jarida wannan mutumi da ake ta surutu kan shi na mina da ya auri mata barkatai yake cewa don me shi ake samun ido gausi matan shi nawa casa'in da wani abu to kaga mai mata casa'in ya kamata ko mai mata hudu kai shi yawan yaya shi ba su kai shi yawan yaya ba domin ai ba su kai shi yawan mata ba amma cewa wai ba su kai shi yawan ilimi ba wai da zamanin shi suka yi su duka da sun bi shi wannan karya ne abubuwa marasa kyau marasa kyau marasa kyau shi yasa da farko ya faɗi uzuri ya ce ga waka ya tsara amma zai sanya kwaribi a cikinta to waɗannan su ne kwaribin lalle da kwaribi da hargowa da hayaniya a ciki wanda bai kamata musulmi ya fuskanci waɗannan abubuwa ba da kuma yana ba na bayanin gausi mun gano wannan su wane ne gausin to shine wannan mutumin da yake ta kuma da za ka ɗauko gausin shine abin da aka samu wani malami da suna a wajen za a ce malami ne ya eh, yi mu kira shi malami cin da wani ya malam da shi kar a ja mun gane wannan da kyau ku sunan shi dan mu'azu ya zo yake bayanin shi dai wannan gausin da ake mawakan ba na bayanin gausi yake cewa duk wanda ya bi gausi to a ranar lahira sarƙa za a samai a filin kiyama a ja shi a kai shi aljanna jama'a duk wanda aka sa sarƙa a ranar kiyama ina za a kai shi su da bakin suka faɗi kun gani har ma da kanshi yake fadi a cikin dai wannan yake cewa duk wanda bai bi gausi ba in ya je lahira in za kai shi aljanna to za su tsaya a filin kiyama su ce ma Allah ba su yadda ba kuma shi Allah zai saurare su har yake cewa kana wahalan banza kana bata lokaci wajen yin sallah wajen zuwa umara duk goshin ka zai fashewa abubuwa ne ba daɗi ba daɗi ba daɗi abu kuma cikin wannan ne ambaci cewa shi wannan gausin nasu na yanzu yana rayarwa yana kashewa ko ya shiga mota ne sai suka yi hadari ya buge wani yaro direba ya biyar kawai shi ke neje tattara yaro kawai sai ga yaro ya miki yi daidai da wakan da suke cewa cikin fatahul maula wai kashin kaza da an ka dafi kaza ne aka yanka aka dafa ta aka komi aka cinye aka tara kashin shehi da ya zo ya ta shi kaza sai ta tashi nan ta dafi gare shi madan faran masana shi ma ya raya ya kashe ko bai raya ba shine ko da nawo abubuwa ne waɗannan da ake ce ma gausi gausi ƙarya aka yi wasu wasu kuma su suka faɗi cewa idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina ku ji ba wayan ka tashi yana can daza, sida abdulkadir jilani to zaman bagadaza ya hana in ka tashi kai magana nan Kano ko sana ina cin ya ganka ya ji ka ko ina wake da wannan siffan cewa idan ka tashi kai magana kana a kananka ko Katsina zaman al'arshi ba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina waye wannan to ba su tsaya nan ba sai suka ce wai kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina ku ji wannan bai kadai yake bai kamata sa ba kalli irin waɗannan kalmomi da hausa fa hausa ya subhanallah da hausa aka faɗi wannan abubuwa ba da wani yare ba siffofin Allah gaba ɗaya maimakon ma ce kaɗai yake bai kamata sa ba ilah yake rabu ko a ina kunga an girmama matsayin Allah ko ba girmama ba ma kalli yadda aka faɗi irin waɗannan abubuwa wanda kowa ya ji mai ƙaramin hankali da ilimi ya sa wanda ya saba ma addini to ne ne shimfida shimfiɗa dangane da wane ne ga wasu su waɗannan abdal ɗin za ku zo ku ji adadinsu a katab za ku zo ku ji adadinsu wanda wai su ne ke kula da duniya mun gano wannan da kyau ku allah shi kyauta to shi ne sai yake cewa na'am hunaka a qatab akwai waɗannan kutubi kutubi wa abdal wa agawas walakin la rausan al-ghaws ghawsan illa hina ma wai ba a kiran gausi da gausi sai sanda mutane suka mai da al'amuransu gaba ɗaya suke neman taimakon shine a yanzu kuke ganin hotunan gausi sun cika ko'ina in ka ɗauki wai hoto a bisa ƙudurin masu abin in ka lika a jikin motan kawai motan ba za a sace ba kuma ba za ta haɗari ba in ka lika a rumfan kasuwanka ba za a sata ba kuma gobara ba zai cinye ba wannan ba karya ba mun gano wannan da kyau ko shine hina ma jawo ilayhi mala ce intaha min kitabis sabiq yace a wancan littafin na rududul abatil a ciki wannan maganin yake malin yace wa ka shirkun akbar waqa'a fihi kathirun min sufiya. sufiyya ya yace akwai shirka babba wanda ma yafi wannan wanda da yawa daga cikin sufaye yan dariƙa suka samu kansa a ciki fal abdal wal aqtab wal aghwas yalja'una ilaihim du'in da shada'id su irin waɗannan sufaye duk sanda suka samu kansu a halin kunci da wahala to sai su koma ga waɗannan mutane suna kiran sunan su manta da muka zo littafin tafaril khawatar nan matan da muka karanta tarihinta ta je bayan gari wanka kun tuna ko wani area boy ya bita zai mata fyaɗe da ta tashi wata kira gausu sakalain gausul giyas haka ne haka ta faɗi haka ne nassin ya zuwa cikin littafi abin ta kai ci irin wannan abin ya faru da wata saliha mutum ne kirki ta je bayan gari ita ma ta ga wani mutum a tsaye ita ba gausi ta kira ba wata kira inni a'udhu biyar rahmanin minka in kunta kaiya. da ce gausin nan ya zo kafin saukan alqur'ani sai a ce ai ba a sani bane amma fa ya zo bayan saukan alqur'ani ne su ma wanda suka yi rubutun sun zo bayan saukan alkur'ani ne amma ba su san sotu maryam bane suka rubuta wannan ma'ana suna karantar da mutane da ɗaura su akan ai watsi da Allah da tauhidi a zuwa abu waɗannan shirman kenan to shi ne gausu ya ji labari ya ji wannan yana ga daza a wata makaranta ta tashi yana alula kafin shi akwai takalmin katako wani irin ikon Allah irin da wannan takalmin da kuke sa tsekaru duniya kenan sai cire shi ne sai wurgo shi inda ya ji kira sai takalmin suka taho magnet kenan ko takalmi mai inji ya taho ya taho ya zo dinga dukan wannan fasikin a kai har ya kashe shi to kuma a cikin dai kisan ba ce ya yi mata fyaɗan ba amma ta kalman gausi kuma sun yi kisan kai yanzu ne hukuncin gausi annarsu waljiru ha kun ga wannan sai nuna cewa addininsu daban da addinin musulunci saboda duk abin da aka ambata ba haka yake a musulunci ba to wannan wajibi na faɗakar da mutane ba za a zage su ko a masu batanci a sai a faɗakar da su mutum ne bai sani ba mun gane wannan to in yi da bai sani ba sai a faɗakar da shi Allah ya sa mu dace mala ya ce wa yastaghithuna bihim indal masa'ib in sun shiga cikin musibu sai su nemi agajin waɗancan gausu gausun Allah ta'ala ya raddu alaihim hina ma qala an sahaba sai gashi a cikin alkur'ani Allah yana maida ma irin waɗancan mutane da martani kaca kaca a lokacin da yake zance gayan da sahabai ya ce iz tattari sunan rabbakun a sanda kuka nemi agaji daga wajen ubangijinku fasta balakun sai allah ubangijinku ya karba muku a shewa ake neman agajin shi allah kuma in an kira allah yana biyan bukata ko bai biya amman yujibul mutarra iza a wa shifu su a ilahun wa yaj'alukum za ka za ka? malin ya ce wa zannu Allah malja minallahi illa ile sabai sai da suka sakankance babu mafaka babu matsirata sai wajen Allah sai suka koma ga Allah suka nemi tuban shi kuma Allah ya karbi tuban nasu kaga waɗannan ne aka ce mai koyi da su fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad da su aka ce mu bi kuma yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda ya bota tafarki ba na waɗannan ba sai Allah ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira Allah ya shiryar da mu mala yace fal mughith me kawo agaji wal malja da wanda yake fakewa da shi huwa wahadahu, wahdahu shine Allah shi kadai wa qad talabta wa qad talabtu min waladihi na nema daga dan wancan mutumin mai suna Abdurrahman an yu'allika alal kitab yayi ta'aliki ya gyara a wajen nan ya nuna ba daidai bane abin da mahaifin shi ya rubuta farafada sai ya ki kira abin da ke faruwa yanzu ga mutane masu son zuciya wanda ba su tsoron Allah za su yi abu a gane kuskure ne ba daidai bane a nuna masa ilimi sai su ki kira abin da ya faru kenan wai ganin suke in sun yaka mutane za su yi masa dariya ai maka ihu a lahira ai wa qala sai ce abi menene ya tahammalul mas'uliyya rabu da shi babana zai ya ɗaukar nauyin wannan lahira ba wani abu wani yaki yanzu da yawa za ga malamai masu addini da sunan addini da baki za su kuskure wani wanda yake sama da su ko daidai da su nuna musu bafa daidai ba ne kuma sai su dimanta haka komin tsawon lokaci sun gano sun yi kuskure ko ba su koma su gyara ba irin abin da ya faru da jamilu zainu da wannan yaron kenan ya gaya mai cin da malami ne shi abdurrahman din ya san to yi ta'aliki ya ƙara buga littafin don mutane su gane cewa abin nan ba daidai ba ne ya yi da abin da zai faru da baban shi ya faru kenan allah ya gafarta mana ya kiyaye mu aikata waɗannan kusakure da suka zama ba daidai ba allah ya samu dace anan za mu saurara fasbanaka allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum